وقال قليل أظن أن المدينة دي ذات القلب أما الخلفة وقال قليله إبراهيم لقومه إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين إنما التخصص أو كان من دون الله أي قوله هما كان ثم ذرى أن مودة بين الزوجين في الحياة الدنيا فهي مصارعة الدنيا كهم ذلك أبيها أنا نصر ريكي هذا نتاقه فهي يعني ba wannan ke ga ta da ya ba da ko ya ku kai ba mutum ya ce da sun fadu a tsakiya ko suna ba a cikin malaba don hayati duniya ne tunda a cikin malaban nan akwai kafiri akwai musulmi akwai wace ne akwai wane ne haka a ɗauke ko gaskiyar da ita kuma ta taro da munafiki da wane ne da wane ne duka haka suka haɗu karara suka haɗu suka yi gaskiyar mawadda da bai da hau mai kawai mawadda da bai da fin haya da jin duk kuma kan rayuwar duniya ne ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض sannan ranar alƙiyama sashen mukarta da ke da sashi wajen abubuwa kuma ba ba sashi ma kula da sashi a wannan da jama'a sun karu a gina yana ana gaba na ne za ka yasan ba da ke da ke da rima sun ga wannan bai samu abin da ke da ba wancan bai samu abin da ke da ba haka ne za a ma da rayuwa ne wa ma'awar kuma na ba kuma kota wa ma lakum min na fi ba ku da ainihin wani ne ke bakon ku da bayanan al'akabu aya ce da biyar wa hada sha'aru kulli mustalkina fi garadin يتوازون يتوازون ما داروا متفائلين على حصوله فإذا انقطع ذلك الجرس أعقب الندم وعلم وعلم وكرم تلك المواد فقدت ولحنا وتم بعضهم عن بعض لما لما انقلب ذلك البلد حسنا وأبرا كما يشاهد في هذه الدار من أهوال المشتركين في خزي في خزي إذا أخذوا وعوقبوا فكل المتفائلين على باطلين متواضعين عليه شيء يجي وانا أصلا وانا نسود وانا أنا باتنا وانا أنا أولاني بكم بيجي سوى وهذا شعر كل مستعدين وانا حين علمها لكل وانا في الحقيقة في درجة أو تمارفات تحت الدنيا duk wanda suka yi haɗaka a wata manufa ta su kaloriya tun da aka yi za a ba mu mutu za su ado illa da mutaki sai wanda suka yi haɗu a kan takawa in wanda suka haɗu a kan takawa ne ba su da ranar faɗa ne a kullum kwanan duniya ƙara koyar da juna ke yi amma in a kan wani manufa ne na duniya to ko za ka ga kowa yana kallon kanta ina wanda zai ji ta هذا شعر مقول المشتركين المشتركين في جانب يتوادون صنع جنان ما داموا متفائلين كثرة تبقون جنان على وصولها فهم وانا او أن نسكت الصدار فإذا قطع ذلك الجلد إما زمن هو تكعلم ثم هو وقد ذهبت من الدنيا تو هذا إلا يوصي ثم ما شاء العيات وما نرى كيف جابوه بأن كيف كيف فهمهم بذلك أعطنا نعم. دعوة زي كاو داموة وحضرة وألمة سكي أنا أنقى بخي وأنا لم أزور ربع يعجبنا الدنيا أولا قطع الله في لأنه العناية أولا أن تقع أكانك سنة صنف الآلية أن تكتابها na ke faruwa da su koma gaba da in kuma suka tsalle ne suka koma suka ce a kan kaza suka tsalle a kansa in kana gudu suka koma yanzu nan wurin jin a wuta da sun sake rabuwa da kada ka dubi nesa ma ba duk makarantar da suka zama suka yi tawaye da shugaban makarantar suka tsalle suka kama sabo kamar yadda suke kan ba sa albarka ba kwata za ka ga tsakanin su gaba tun da yadda suka yi suka koyi wancan to a junan su za su koma kuma ya waya zai yi ma ya kara wa sai koyi wannan ya za a haɗo da abin da zai haɗo amfani makamin da amfani da suka yi wannan to a junan su za su koma suna amfani da abu ba a yi halarci duk abubuwan suna gudana da kaka iya tsayawa da neman ilimi ba don kafa ya aka yi ya aka yi yadda aka hauka da da aka tsari sai kuma kai ka kuma da wancan ma ya aka yi ya aka yi da mai da suka tsari sai ka yi ne yau ba ma na yi ƙarfi ba mai aliba zai iya ba mu haka da aliba tun da menene a matsayin da kana kan wannan abu na zai dole da wani a yi hasara da wani duk wanda bai yi amfani da na gaban shi ko da na jefa ka ko da na wani zai yi wani gaba haka ya yi misalin kana da kana gona ne ya kama kun da kana zuwa gona kullum kun nan tana wani abin da ke amfani don ka ido yanzu ga wani da aka kama ga yadda ake kama ga yadda ake kama ko kana da wani kun nan tana wani ولا ولا يجي هذا ما يعرف أي نوع كذا كذا ما هو أصلا مسلول هذا يعني Thank you. ya fi kafin shi gaban karo haka yake sun yi yana shi ne barban shi haka yake barban shi to haka متقاعدين على حصول ولذلك قطع ذلك الباب نمكه إذا ولا من هو تقال عقبنا داما ندم كذا تجوبا وعبنا وعلما وانقلبت تلك المودة وانت أبو بكر يا جوني يا عمر وجودك ولا ولعنك وسلم من بعضهم لبعض فولى ولا زي يكون فعلا لما انقلب ذلك البلد ثم ولى من فكرني كان معظما وعذابا كما يشاهد في هذه الدار فهو إذا ما نرفع عندنا من أعوال المحتاجين على ينبغي في الحقيقة في خطي أو جنب بسطة أن إذا أخذوا وأخذوا لما فهم وزن خاصة كان بوم حوي فلما تنفق كشب عنه تنفق لأخوانا وكان تقوش فكله متفاعلين على ما فيه ثم قوة لك ناكي مكوى أكم فرنات متوازين عليهم لا بد أن تنقلب موازينهما بام في حقيقي بقول الجيل وعلى بطن ثم وعد وطن نتنمر وكم مدرسة كما مبادئ والصادق النافع في أمر الخلفة في أيضا خالق نحوه سيدنا بعض عام ودرسة ini kan mesti ada sila. Jadi ini alam wana wadahiku النافع في أمر الخلطة إلى أن يخالف النار saya mau kasih dalam ini mau kasih kamu makasih ya anak mereka amfani anak mereka kulta ini